Yakina summer jack, Yakina summer Don't wanna see and make it. That might be not That might be not Some of them are killing them, some of them are some of them are Kasha Kasha, some of them are Ina Summer Jack. Something like that, something like that. Something like that. Ina Summer Jack, Ina Summer Jack, Ina Summer Jack. ba da hankali muke tunane suna ta ba mu inkiya muna da can ado ne ga tsaraici a ko'ina wai ado ne su juke duniya kuna ta ba mu failure kuna kasar da jirgin ta kauma somaliya kan ka ce ka bin abin ina da masu bayan ba shi 'yan kudin ku kai su ba shi duniya Okay, to dai na san dai kuna da bin mu cikin dai wannan shirin namu dai na Chef hop kun ga dai inda duniya ina za mu je bidiyo yake yanzu nan ma kuma za a ci gaba da cikin wani part na shi sa muke gaya muku cewa bidiyo is not easy ba abu bane mai sauki ba abin da ake a lokaci ɗaya bane so dai yanzu dai muna cikin wani aiki director Dimage yana ta aikin sa saboda haka ku dai ci gaba da bin mu da cikin wannan dai shirin Suna da sai mu ta yaɗa kuma sacewa ana ta shan ya ka je ka duba twitter a cibuka suke ta ba mu kai suke ta girgira don ta ino na kone in su iri na je duniya ina zamu je Good. Good. Yes, good shot. Yeah. yeah. Voila. Nazam Sister, I was not a player. Action.

Action! Just, just put now. Just put. Come on, come on. Yaşa Kerim Abala. to a masu kallo da ta tare da cikin wani shirin namu da ya ci babban kuma ta da Nomis G Nomis G ne a cikin watan bidiyon sa da making din watan duniya na zamu ji ga bakin musu maka su suka wannan bidiyo zan so in ji daga bakin suna farin ciki kuna farin ciki da wannan bidiyo da kuka zo ya ya abun ya zama na fitarwa saboda komai yana faruwa yan kudu kamar

abubuwan da za ka shanye ba na ji daɗi sosai da gode sai dai ne wa musulmi fatan alkari ya allah wannan hali da ciki eh. abin da sa gidan gwamnati wani shikenan kuma masu kallo sai ku ci gaba da addu'a Allah ba mu zaman lafiya a ƙasa shi sa muke tambaya duniya ina za mu je dan ba mu san inda za mu je ba shi sa muke son ko wannan wakan at least na san za ta shiga kunnen mutane kuma za su ga bidiyon za su fahimci abin da ake yi a cikin bidiyon sa da ake so isa musu shi sa muke cewa hip hop shine culture mu na intellectual kuma da shi muke intellectual. sing. It Some of them are killing them, some of them are ladies, some of them are this shit, this shit, some of them are son ku ba wa hausa rapper babu yaran da ke zama babu ba na tula suna na yana zuwa da ba na tula amina abba no mu fi da rapper sun tula mai jima ina ta waka amma hausa kasidi da jezi suna I love that laughter. Hey, so much, so much, so much, so much. ina za mu je ina za mu je ina za mu je ina za mu je duniya ina za ta ba mu igiya muna a ko'ina wai ado ne masu jirgin duniya kuna ta ba mu belima da jeriya ta kuma masu maliya kan ki ce babu a ko'ina da masu beriya su bashi yan kudin ku kai su bashi dukiyar ku su nemi ƙungiya wai ba ce ba na gaggawa a cikin wai a ce suna da zuciya na masu tausayi sun su ino da kone in su ga ina za je duniya ina za mu je jirgin jirgin yana ta fallasa iran ta afghanistan da syria haka masu cuta duniya kuna ta kai mu kuna ta farfada kuna ta gyara kusa ana da shan kuya ka je ka duba tsirisa da shi muka ta ba mu kai suke ta girgin

in sha ruwa in kusa sai mu hartura mai ike tabaruwa a wanda duniya fada a libya yunwa somalia sudan nigeria jinin yana taballaza afghanistan da syria haka masu jirgin duniya kuna ta bombi hallaka kuna sabar fada kuna ta yada homosexual shan waya ka je ka duba twitter da ciwuka suke the corner, kai suke take da kira sun ji ino na kona in suke ina za mu je duniya ina za 'cause we're making tun break over when they Do ina za mu je duniya ina za mu je ke wanna see peace and unity ina za mu je duniya ina za mu je some of them are killing and some of them are hey some of them are kashe kashe some of them are hey ina za mu je the za mu je ina za mu in duniya ina za mu In ina za da hankali muke tunani suna ta ba mu inkiya muna da cin ado ne ga tarbaici a ko'ina akwai ado ne masu cuta duniya kuna ta ba mu ba kuna ta san waliya jini mu kila zuba ba ku solidarity. They don't wanna see peace and unity in Azamajay. Dunia in Azamajay. Some of them are killing, hey. some of them are, hey. some of them are keshe keshe, some of them are. Hey. In Azamajay, in Azamajay, in Azamajay. In Azamajay, in Azamajay, in Azamajay. Who's busting is a wrap. It's a wrap. Ambamu space. na dimeji bamba wili wili zako wao juma juma